Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba. tara ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci 16, 25 da sittin a jamhuriyar niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio na birnin kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da wannan lokaci, Baba ya kuma makiri ne tare da Mahmud lalu muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan hantsi. Ko bayan kun gama jan labarai za ku ji sharihin da Farfesa Yusuf Alhassan ya yi akan ficewar da Amurka ta yi a cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nukiliyan Iran, inda ya bayyana cewa wannan ficewar za ta yi mummunan tasiri nan gaba. haka kuma sarfila hashim gumal na tafi da shirin wato maimaki na shirin ciki da gaskiya muna kuma dauke da sharhin jaridun kamaru da sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum shawarar da shugaban amurka donald trump ya yanke ta janye kasar daga matsayin da aka cimma da iran akan shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta sake farfado da zazzafar muhawara da aka taba yi a majalisar dokokin amurka a tsakanin wakilai daga manyan jam'iyyun kasar matsayar da suka amince da ita shekaru biyu da rabi da suka gabata yan jam'iyyar democrat sun ce matakin janye amurka daga wannan yarjejeniya shine mafarin da zai sa a maida amurka saniyar ware a harkokin diflomasiyyar duniya yayin da su kuma 'yan republican suke cewa lokaci yayi da ya kamata dama a fice daga wannan yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin nasarorin da tsohon shugaban amurka barack obama ya samu a lokacin mulkinsa kakakin majalisar wakilai paul ryan ya ce wannan matsaya da aka cimma da iran a lokacin mulkin obama na kunshe da kurakurai kuma ƙasar ta iran tana ta kare ka'idoji da aka gindaya mata tun a lokacin da aka cimma matsayar sai dai shugaban 'yan democrat a majalisar ta wakilai nancy pelosi ta ce wannan gurguwar shawara da shugaban ya yanke za ta sa a mayar da amurka saniyar ware ba kasar ta iran ba yan jami'ai ta democrat sun kuma zargi shugaban da haifar da rudani ta hanyar kaucewa gaskiyar da ke nuna cewa wani yarjejeniya da aka kulla na tasiri ta hanyar dakile ayyukan yunkurin kera makamin nukilin da iran ɗin ke yi fada gwamnatin amurka ta white house ta ce shugaba donald trump da takwaran aikinsa na china xi jinping sun amince za a bar takunkumin da kakaba kore ta arewa har sai ta kwance da mara kera makaman nukiliya da masu linzami kwata-kwata shugabannin biyu sun gana ne ta wayar tarho da safiyar jiya talata sawa'i biyu bayan da aka yi wata ganawa tsakanin shi da shugaban kure ta arewa kim jong un wacce ita ce gana wasu ta biyu cikin 'yan makonnin nan kafofin yada labaran gwamnatin china sun rawaito cewa shi da takwaran aikinsa kim sun gana ne a garin dilian mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso gabashin kasar ta china a watan maris kim ya ziyarci shi ziyararsa ta farko da ya kai kasar waje a matsayinsa na shugaban koriya ta arewa wata kuma alama da ta nuna cewa china na cikin yunkurin da ake yi na kawar da duk wata dama da ta mallakar makaman nukiliya a yankin ruwan koriya shi ya kuma faɗa wa shugaba trump cewa yana goyon bayan wata haɗuwa da za a yi tsakanin shi trump ɗin da kim a watan mayin nan ne ake sa ran shugabannin biyu za su haɗu ko a farkon watan yuli kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ce an samu sabuwar matsalar barkewar cutar ebola a yankin da ake kira bikoro da ke lardin equateur bayan da mutane 17 suka mutu daga wata cuta da ake tunanin cutar ta ebola ce inda tuni an tabbatar da cewa mutane biyu sun mutu ne daga cutar a jiya talata hukumar lafiya ta duniya who ta sanar da cewa kasar ta congo na fama da sabon matsalar barkewar cutar ta ebola inda ta ce tuni ta tura dala amurka miliyan ɗaya daga asusunta na taimakon gaggawa domin a yaƙi cutar hukumar lafiya ta duniya ta kuma ce a cikin makonni biyar da suka gabata ne aka samu mutane 21 da ake zaton suna fama da zazzabin cutar nan mai haifar da kwararar jini a yankin kuma daga cikin su ne 17 suka mutu hukumar lafiya ta kara da cewa za ta tura ƙwararru daga fannonin kiwon lafiya daban-daban zuwa yankin nan da wasu kwanaki masu zuwa sannan ta ce ta yi kuwa ga sauran kasashen da ke makwabtaka da ƙasar ta congo kan barkewar cutar lokaci na ƙarshe da aka ji ɓallar cutar ta ebola ƙasar ta congo a bara ne inda mutane hudu suka mutu daga cikin mutane takwas da suka kamu da ita wannan kuma shine karo na tara da ake samun barkewar cutar tun bayan da aka gano ta a shekarar 1976 a wani kogi da ake kira ebola labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da ake tunkara wani babban taro a sudan ta kudu a mako mai zuwa shugaba salva kiir ya yi kira ga shugabannin jam'iyyar splm mai mulki da su yi afuwa ga tsohon mataimakinsa riek mashar yana mai kiran da a bar shugaban 'yan tawayen ya koma gida shugaba kir ya faɗa wa mambobin jam'iyyarsa lokacin wani taron da suka yi a makon da ya gabata a juba cewa idan aka bar rek mashar ya dawo juba na baku tabbacin cewa zan sa dakarun kasan nan su sama mai cikakken tsaro idan kuma ba ku yadda ba ai akwai dakarun haɗin gwiwar yankin na rpf suna nan za ku iya sa dakarun na rpf su ba shi tsaro shugaba kiri ya kuma kara da cewa yana so dukkanin mutanen da aka tsare a baya a ciki har da tsohon sakataren splm general pagam amun su koma juba karkashin matsayin nan ta zaman lafiya da aka cimmata a arusha a shekarar 2015 a ƙasar tanzania Mahmud Lalo ke da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To la. ana ci gaba da yin sharhi akan sanarwar da shugaban amurka donald trump ya yi a jiya talata akan ficewar amurka a cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nukiliyar iran farfesa yusuf alhassan malami ne a jihar missouri a nan amurka ya ce wannan matakin da shugaba donald trump ya ɗauka bai dace ba farfesan ya yi wannan hurici ne a hirar da na yi da shi inda ya fara kamar haka inda shi ɗan takara donald trump yake neman shugabancin ƙasar nan na amurka ya yi alkawarin cewa muddin idan ya zama shugaban ƙasa to wannan yarjejeniya da aka yi da amurka da kuma sauran ƙasashen turai na yamma da kuma haddasa rasha a ciki ya yi alkawarin cewa wato zai rusa shi zai ruguza shi to kyan abin da ya cika alkawarinsa na siyasa to amma abin kallo a nan kuma da tunani da kuma abin da za a ce menene zai wakana wato abubuwa ne da yawa na farko wato shugaba trump yanzu ya jefa kasar nan ko amurka a wani matsayi na wato lahalola wata a tsakaninta da masoyanta ko kuma abin nan turawan kasashen yamma wanda suke agaza mata kamar irin su ingila faransu da germany da sauransu inda ka san cewa duk wasu abubuwa da suke yi na irin nato alliance nan da wane ne turawan nan na yammacin kasar duniya su ne suke mara amurka baya to a yau wannan dangantaka ta raunana na biyu in ka duba kaga yanzu yana tunanin cewa zai je zai zauna da shugaban koriya ko to kaga idan shugaban koriya yana da hankali zai ce to wannan mutumin idan mun yi wata yarjejeniya da shi idan wani ya zo nan gaba ba zai tumfike ta ba kamar yanzu yadda shugaba obama ya je ya yi wannan yarjejeniya da iran da sauran abin kasashen duniya ba ma ganin cewa mu ma irin wannan za ta same mu to kaga wannan wani abu ne da yanzu ya jawo wa amurka wato cewa karshen ta wannan taron ma da za su da koriya ya zama wato taro ne kawai watakila wanda za a yi a sha shayi a cito a tashi a tafi kamar yadda nake hango abin. Ta mm. uku wato akwai wato harkar tattalin arziki na duniya da ya shafa. Kaga tun da yanzu ya riga ya janye daga wannan yarjejeniya da shugaba Obama ya yi a cikin 2015 to kaga wannan akwai harkokin kasuwanci na kasashen iran da kasashen turai da kuma munan amurka wanda yanzu zai shafe mu aljihunmu mu kanmu nan da mm. ma ne sai da waye za mu yi nan gaba saboda abubuwan da suke kaiwa da kawowa na harkokin kasuwanci na yau da kullum na duniya to ina ganin wannan ma zai shafe mu wato babu yanzu wanda zai iya gaya maka ta hakikanin wato inda aka dusa saboda illolin suna nan da yawa watakila ma ba mu ma fahimci me tukuna zai je faru ba sai bayan abubuwan sun fara faruwa tukuna. To um, ina makomar wannan yarjejeniyar yanzu da Amurka ta janye kanta a ciki? Eto eh na farko gaskiya wato ya yi abin da ba taɓa yi ba. Ba wani shugaba da yake wato wanda yake da suke aka yi wato abu na tarayya gaba ɗaya a duniya. Tunda ba Amurka ce kaɗai, inda Amurka ce kaɗai ta yi wannan abu ne mai sauƙi ba damuwa ta ce kawai ta janye. To amma ya manta fa cewa fa ba fa shi kaɗai ba ne. Akwai ƙasashen duniya da suke marawa Amurka baya da Amurka take mara musu baya kamar yadda na gaya mu ƙasashen Turawa. turawa mm. to wannan a siyasance wani abu ne wato wanda ya shafi turawan kasashen yamma da suke da aka yi wannan yarjejeniya da su kuma gaskiya nan gaba wato zan ce da wuya yanzu nan gaba ya fito ya ce zai wata magana wanda za a saurare shi ko za a amince da shi ko za a yarda da shi ko makamancin wannan ya jefa wato amurka a wani matsayi da da wanda take shugabanci shugaban duniya ya take shugaban duniya to yanzu wannan shugabancin ya yi wato watsi da shi wanda ke wato ko ya na darajar da kuma wato kima amurka a duniya kamar yadda muke kallo abun. to madalla farfesa yusuf alasan malami a jihar missouri a nan amurka kenan amma kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. gani talakawa ma magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka zaga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar rufe. jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga Shin jirgin ƙasa ta jiya? To, madalla. Kada a shafa ana saurin waɗannan shirye shiryen ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha biyu na dare ga kuma shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum ɗaya daga cikin abubuwan da malam aminu inuwa wanda aka sare ɗansa da manjagara aka kuma lahanta shi shine yadda alƙalan kotunan da suka saurari ƙaran da ya shigar da cewa ba su yi masa adalci ba ganin cewa duk shaidun da ya gabatar wa kotu na kuɗaɗen da ya kashe da wahalhalun da har yanzu yake fama da su sanadiyar shanyewar rabin jikin ɗansa a makon da ya gabata muka kammala jin ƙorafin malam aminu inuwa inda muka yi alƙawarin tuntuɓar ofishin alƙalin alƙalai na jihar kano domin jin martaninsu kan zargin rashin adalcin da aka zargi alƙalansu da yi. A yau, za ku ji daga bakin kakakin kotunan jihar Kano, Baba Jibo Ibrahim, suna Nasir Fil Hashin Gumel. Wato, ai kusan ma in ce alƙalai adalci ma aka yi masa. domin wannan ƙara ce aka kawo ta ta kriminal wato ƙara ta laifi daga wurin 'yan sanda aka kawo kotu saboda haka bayan duba da dijin shaidu da aka yi kotun farko ta tabbatar da cewar wanda ake tuhuma da wannan laifi ya aikata wannan laifi har ma kotu ta yi masa hukunci sannan har ta tilasta masa ko kuma ta aza masa biyan ramko akan wannan ainihin ƙara da aka kawo gaban kotu daga nan shi kuma sai bai gamsu da wannan hukunci da aka yi ba ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun da take afa shari'a court afa shari'a court ita ma da ta je ta yi duba ta iya nata nazarin sai ta tabbatar da wancan hukunci da aka yi a kotun ƙasa wannan shine abin da aka yi a kotu amma ina ganin cewar ai adalci ne ma na kotu ya wannan mutum ya samu domin wannan mutum da yake zarginsa ko kuma yake zargin ya illatar da ɗansa kotu ta tabbatar da cewa eh da gaskiya illatar da ɗan nasa har ma kotu ta yi masa hukunci horo ko kuma in ce ta yi masa hukunci ta mintsine shi ma'ana ta yi masa ɗauri ba tare da zaɓin tara ba sannan kuma ta zo ta yi masa hukuncin biyan ranko ainihin expenses da ya kashe da kudaden magani na na na na, na wahalar da ya sha saboda haka wannan shine abin da kotu ta yi kuma babu adalcin da ya wuce irin wannan abin da kotu ta yi masa illa iyaka shine ya kamata ya sani kuma sauran mutane ma su sani ƙara kala biyu ce akwai ƙara ta neman haƙƙi, akwai kuma ƙara ta laifi wannan da aka kawo shi gaban wannan kotu aka yi wannan hukunci an kawo shi ne a doron ƙara ta laifi akan haka ne kuma kotu ta yi masa hukunci saboda haka har yanzu yana da wata dama wanda zai iya zuwa ya shigar da ƙara kuma ta neman haƙƙi ko kuma in ce ta neman diya ainihin ɗansa da aka illata masa har aka raba shi da wata gaba ta jikinsa sakamakon abin da aka riga aka aikata masa wannan dama ce wanda yana da cikakkiyar wannan dama da zai je yi idan kuma ya yi wannan hukuncin da aka yi wanda ma da bai yadda da shi ba har ya ɗaukaka ƙara aka sake tabbatar da shi to kila ma wannan hukuncin shi zai taimake shi wajen tabbatar da wancan laifin ko kuma waccan karar da zai shigar ta neman diya wannan hukuncin da kotun da shi zai yi amfani saboda kotu ta tabbatar da laifin akan wanda ake tuhuma saboda haka kaga hujja ce mai karfi saboda haka shi kuma neman diya yake ko kuma a'a yana neman diya ta ainihin ɗansa zai samu ainihin sahalewar kotu. To amma shi bayanin da yake waccan walawala da alƙalan ku suka rinƙa masa hmm. kuma saboda sanayya su da abokin aiki. Haka wato duk wata walawala ai ta riga ta ƙare yau da aka yi walawalar kamar yadda yake faɗa in har an yi ta da a ce bai a samu hukunci ba to kaga da awatarsa za ta tabbata amma tun da an yi hukunci kuma hukuncin nan shi ya fi barin ma'ana shi aka mara wa baya wannan hukuncin da aka yi so kaga shi ne yake da nasara ina faɗa kotu da shaida take amfani duk abin da yake ainihin jita-jita ne to kotu ba ta amfa ba ko ina ya ce ya kashe wajen sama da miliyan guda karshe kotu ta zo ta ce a bashi naira dubu ɗari uku da hamsin kawai to rasitan da ya gabatar a gaban kotu rasitai ne kamar yadda ainihin rekod nan ya nuna iya rasitan naira dubu ɗari biyar da yan kai haka rasitan suka nuna saboda haka a kansu ne ita kuma kotu ta doga saboda duk abin da zaka kashe idan babu wata hujja ko kuma wata shaida ta nuni to kotu ba za ta yi la'akari da shi ba kullum muna faɗa cewar kotu ba ta amfani sai da shaida kenan dai kun tafi akan cewa ku alƙalan ku eh, daidai suka yi wancan tsari da aka yi na walawala wato haka ya kamata ya zama kenan ba haka ya kamata ya zama ba idan har an yi shi ba haka ya kamata ya zama ba to idan haka ne yanzu wannan mataki za ku ɗauka mataki ɗaya ne shi hukunci duk rashin kyan hukunci duk rashin adalcin da aka yi aka yi hukunci to sunansa fa hukunci babu kuma abin da zai warware shi sai dai kotun da take sama ta ɗaukaka ƙara saboda haka tun da an riga an yi shi da tun kafin a yi hukunci ya shigar da korafi ko kuma ya zo gurinmu ya shigar da korafinsa mun sanar da gurare da yawa da zaka je ka kai kukanka idan an yi maka ba daidai ba ko kuma ka karanci cewar tafiyar shari'ar da ake maka akwai tasgaro a cikinta to sai ka mun faɗi wuraren da zaka garzayo a guje ka zo ka kawo kukanka domin kar ka manta ita fa kotu gatan kowa ce ita hmm. ce gatan marar gata. To yanzu ga abu da ya bayyana kenan ku ba ku da wani tsari da za ku bibi wani al'amari don a tufka hanci misali waɗancan alƙalai da yake tunanin cewa sun masa ba daidai ba sun masa walawala a hukumance ku ɗau mataki saboda ai tufka hanci nan gaba. Ai hukumance ɗaya ne na faɗa maka tunda an riga an tsaye da hukunci an zarta an yi hukunci to babu wani abin da za a iya yi sai dai kuma a kiyayi gaba ba ku da tsari na aladabtar da mutum misali in ta tabbata alkali yana yin yanke hukunci ko ya yi shari'a bisa sanayya kamar yadda shi yanzu yake ikirari cewa wani rijistara ne yake da sha'awa akan wannan tsari kuma harka ta faru eh wani rijistara ko wani ma'aikacin kotu ba shi da damar ainihin ya saka kansa cikin wata shari'ar da ake gudanarwa a gaban ko dai kotun da yake ko kuma ba kotun da yake ba wannan ya saba wa ka'idar aiki ba daidai ba ne in kuma har an yi idan kana da korafi to ka gabatar da hujjojinka ka zo ka gabatar muna da hukuma da take tsayayyar hukuma ma'ana wanda take ladabtar da duk wani ma'aikacin shari'a abin da ya kama daga kan alkali zuwa kan masinja wannan hukuma tana nan daren duk wanda yake da korafi akan wata shari'a da yake ganin ainihin an yi masa ko kuma ana yi masa ba daidai ba to kai tsaye zai iya zuwa jiya kai kukansa ga wannan hukuma kuma ina tabbatar maka za a ɗauki duk matakin da ya dace. to yanzu misali ya ambata korafinsa dangane da wannan batu kuma gashi kun ji kenan eh, za a sa ran za ku ɗau mataki ku bincika don eh, bin abin da ya kamata a yi. Eh, wannan kamar abin da ya faɗa za mu tsaya mu bincika mu tabbatar da abubuwan da yake faɗa ɗin nan haka suke so za mu riga mu tabbatar amma abin da nake kira gare shi shine har yanzu yana da wata damar tunda an riga dai an yi hukuncin nan hanya biyu ne ko dai ya sake ɗaukaka ƙara akan shi ainihin hukuncin wannan tunda wannan ƙara ce ta laifi ina faɗa maka aka yi hukuncin a ko kuma har yanzu ga wata kafa da zan bashi akwai tunda zai zai iya zuwa ya nemi diya diya na ainihin ɗansa da aka illatar har kotu ta same shi da cewa ya riga ya aikata laifin nan zai iya zuwa shigar da ƙara ta sibil wato ta neman diya kuma kamar yadda yake faɗa cewar ba shi da gata ko kuma ba shi da ƙarfi ba shakka hakika shari'a ita ce gatan kowa kuma duk wanda aka zalunce shi shine gurin da mutum zai zo don a share masa hawayensa kuma haka zalika akwai lauyoyi da suke masu zaman kansu da kuma waɗansu ma irin NGOs din nan da suke taimakawa ba su kawo taimako na shari'a wanda na tabbatar da cewar ko da su ya nema ko kuma muna kira gare shi ya zo mu za mu gaya mar irin yadda zai bi ya je ya samu waɗannan mutane kuma su kawo masa agaji a taimake shi a saka shi a layin da ya kamata domin a kwata masa hakkinsa. Ɗaya daga cikin batutuwan da ya nuni a kansu shine cewa akwai bukatar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a kotunanku kuma ake zargin alƙalanku ko kuma ma'aikatan kotunanku da katsalandan a harkar shari'a ɗin nan kamar ba kwa yin komai kuma lafizan kama kama sun nuna uh, ba abin da za ku iya yi yanzu. Wato ba kamar ba a komai ba ne yau da za mu baje maka ainihin daga lokacin ina faɗa maka wannan hukuma da take ladabtar da ma'aikatan shari'a. A cikin jihar Kano ɗin nan an riga an ladabtar da an samu alkali da laifi an sallame shi daga aiki an samu magatakarda da laifi an sallame shi daga aiki an samu akawun kotu da laifi zuwa masinji an sallame su daga aiki duk daga kan wani abu wanda ya shafi ainihin rashin aikata misconduct kenan a dunkule saboda haka a tsaye muke kuma mai girma mu kaddashin jojin jihar Kano da mai girma Grand Kadi na jihar Kano a tsaye suke wajen ganin cewar duk wanda ya aikata ba daidai ba a cikin alkalai a ɗauki matakin ladabtarwa a kansa. Yanzu a ƙarshe za a iya cewa wannan ƙorafi na Alhaji Aminu da ya akan alƙalan kotunan 'yan alluna da na kotun tsofar kudu. Za mu iya cewa yanzu za ku bibi wannan al'amari kuma ku gaya wa duniya abin da kuka yi na ɗaukar mataki don watakila akwai da darasi. Wannan ina sanar da shi Alhaji Aminu cewa ya garzo ya zo harabar babbar kotun jihar Kano domin gabatar da ƙorafinsa a rubuce kuma ina masa albishir da cewar tabbas za a ɗauki mataki wanda shi zai zo ya gaya wa duniya yana dariya cikin farin ciki. Za ku ɗau mataki a kansu kenan? Za mu ɗauki mataki. Har shi wancan mutum da ake cewa mijinyar wannan yaro da ya sara kenan shi ma za ku lalubo shi. Shi ne nake faɗa maka ya zo ya kawo ƙorafinsa da hujjojinsa a rubuce to mu kuma za mu ɗauki mataki kuma dukkan matakin da muka ɗauka za mu samar da duniya. kakakin kotunan jihar kano kenan baba jibo ibrahim a tattauna wasu da mahmud ibrahim kwari to malam aminu sai ka garzaya haraba babban kotun jihar kano don ka gabatar da korafinka za mu sake waiwayar wannan batu da zarar mun samu sakamakon abin da ya faru a babbar kotun yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. madalla a gaida sarfilu hashim gumal yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo sharhin jaridun ƙasar kabaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Info an da tarwato mana cewar a jihar Kudu maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma a fadan gwamnatin jihar Boya an da ake fama da tashen hankula kan rikicin 'yan awaren Ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen Ingilishin Ingila masu da kayar bayan da dakarun tsaron kasar Kamaru sun buɗe wa junansu wuta wanda har kai ga cewar mazauna wannan bangaren sun arci na kare domin tsira da rayuwarsu sai jaridan Kamaru jaridun tribin an da ita ma ta hango mana cewar a garin kirbi matasa sama da dubu ɗaya ɗari ɗaya suka kwararo kan titunan birnin suna allah wade da gwamnatin mr biya kasancewar matasan sama da kashi tamanin ne cikin ɗari ba su da aikin yi tunda shugaban ƙasar na jamhuriyar kamaru ya hau kan karagan mulkin ƙasar tun shekaru talatin da shida suka shuɗe jaridar ekosante kuma ta ƙasar kamaru ta ce 'yan ƙasar ta jamhuriyar kamaru sama da dubu saba'in ne da yanzu haka suke dauke da ciwon sukari a fadin kasar baki daya jaridan informa ten kuma ta labarta mana cewar shugaban kasar kamaru mustabiya yaren taba hannu akan kirkiro waɗansu sababbin dakarun tsaro a jihar arewa maso yammacin kasar kasancewar irin rikicin da wannan bangaren yake ciki sai jaridan Le Jour an da ita ma ta hango mana cewar hukumar ministan kuɗi na ƙasar jamhuriyar Kamaru ta fara binciken kwakwaf a bangaren kuɗin an da yanzu haka aka ta sa ƙeyar waɗansu manyan ma'aikatan ɓangaren su biyar zuwa gidan yarin birnin Yawunde domin sama da faɗi da suka yi da waɗansu maƙudan kuɗin ƙasar. Jaridan Le Point kuma ta ce tsohon ministan ƙarfin wutar lantarki na ƙasar Kamaru da ruwan shan ƙasar a Tangana Kuna yana zagin shugaban ƙasar Kamaru Mustabiya a yayin da yake gargami a gidan yarin birnin Yawunde. Jaridar Economy ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu kamfanin da aka bawa kwangilan gina 'yan tagwayen hanyoyi daga fadan kasar Yawunde zuwa birnin cinikayya kasar Duwala ba su cika alkawarin su ba da suka taba hannu da tsakanin su da gwamnatin kasar kasancewar sun ce cikin watanni shida za su mika wa gwamnatin kasar ta Kamaru kashi sittin cikin ɗari na aikin da suke gudanarwa. Jaridar FAB kuma ta faɗa mana cewar tsohon ministan kuɗin jamhuriyar Kamaru Usman Alamin Mai cikinsa ya ɗuri ruwa kasancewar sabon ministan kuɗi na yanzu yana ci gaba da gudanar da binciken a wannan bangaren za mu kammala sharhin jaridun namu da jaridar independent an da ita kuma ta ce a bangaren hukuman tsaro musamman ma ta bangaren 'yan sandan kasar cin hanci da karɓar shawa ya kunno kai a yayin da shugaban kasar kamaru ya ranta ba hannu cewa a ɗauki sababbin 'yan sanda a faɗin kasar amma masu hannu da shuni su ne suke siya wa 'ya'yansu gurabe muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. To a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America ne Hausa ne magana Bello Alali Watan dan local government. Alhakikanin gaskiya Muhammadu Buhari a wace a wacen gana ta yayi yawa. Saboda ka so ka tuna da alƙawuran da ka sauka da talakawa ka sani musamman haku ka kai kan talakan najeriya amma da bayan da ka komo ya wace ya wacan ka kai kake kana ganin halin da talaka ya shiga ciki kai baka damu ba ba ka america ba ka burtaniya ba ka niger don haka muna kira gare ka don Allah don annabin Allah ka so ka ci gaba da yi wa talakawa aiki kamar yadda ka sauki alkali da talakawa sashen hausa na murya amerika ni ne sani balak da ke guri hausa a jihar yobe najeriya ina kira ga jam'iyyar pdp ta jihar yobe tunda allah ya ara wa kotu ta tabbatar da alhaji sani inuwa shugaban jam'iyyar pdp na jihar yobe pdp ya kamata mu zo mu haɗa kanmu mu zo mu kishi al'ummar jihar yobe salamu alaikum Da mai sauraron kuwa da kullum a karamar hukumar takun jihar taraba alhaji ibrahim muhammed wani hamayya ne da wani dan sabon shigan siyasa yake wadda ba daidai bane wadda ake cewa shehu kura wadda za a taɓa aiki a ƙarƙashin kuna ɗauka shi cikakken nan jarida ne zai iya ladabi da biyayya yadda ya aikin jaridansa a duk lokacin da zai kawo a hamayya sai yanzu ma buhari ke kira kai tsaye kawai buhari buhari wannan ba da'a bane ba kuma daidai bane Idan ke ba doka bane amma kuma a da'ance ba daidai bane ya kamata ya dinga ba shi shugaba buhari don ba san waye gobe shugaban ba ta yi gobe ya zama shugaban shi ma don abin na allah ne to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice shawarar da shugaban amurka donald trump ya yanke ta janye kasar daga matsayin da aka cimma da iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta sake farfado da zazzafar muhawara da aka taba yi a majalisar dokokin amurka a tsakanin wakilai daga manyan jam'iyyun kasar matsayar da suka amince da ita shekaru biyu da rabi da suka gabata 'yan jam'iyyar democrat sun ce matakin jinya amurka daga wannan yarjejeniya shine mafarin da zai sa a mai da amurkan saniyar ware a harkokin diplomasiyyar duniya yayin da su kuma 'yan republican suka ce lokaci yayi da ya kamata dama a fice daga wannan yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin nasarorin da tsohon shugaban amurka barack obama ya samu a lokacin mulkinsa fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaban donald trump da takwaran aikinsa na china shi jinping sun amince cewa za a bar takunkumin da aka ba kore ta arewa to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma can da la'asar zaji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa musamman mahmud lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma solomon abu da ya shirya kuma ya bada umarni da injiniyan mu na wannan hantsi daryl smith baba ya maƙeri makeri ne daga nan washington dc da ke sallama da ku sai an jima salamu alaikum